بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala kamar yadda muka buɗe wannan daura a jiya asabar yau lahadi goma ga watan jimada saniya a shekara ta 1131 za mu dora da izinin Allah ta'ala wanda yake kuma shine yammaci na 23 ga watan biyar a shekara ta 2010 miladiya nan kwakwun gudu ke garmina karatunmu na jiya a cikin babul imani bilkadar a wani littafi usulun iman na muhammad bin abdulwahab Mun karanta ayoyi da suke magana akan kadar ta yadda muke tarifin kadar din ma da ayoyi da suke magana akan ta da kuma bayani akan rukunai imani da kaddara cewar a ƙarƙashin imani bil qadar akwai abubuwa guda hudu akwai imani bil kitaba Allah ta'ala ya rubuta komai wa kullu saghirin wa kabirin mustatar ba abin da yake babba ko karami face Allah ta'ala ya riga ya rubuce shi sannan za ka yi da al'ilm Allah ta'ala ilmin shi ya san komai filla-filla daki-daki ya san shi a dunkule ya san shi kuma a fayyace babu wani abu da yake ɓoyuwa ga ilmin Allah maɗaukin sarki abu na uku za ka san Allah ta'ala yana da mashi'a ma'ana da ganin damarsa komai yake kasancewa za ka san cewa Allah ta'ala shine mahalicin komai kowa da komai waɗannan abubuwa guda hudu su ne rukunin imani da ƙaddara a lokacin da mutum ya gamsu da waɗannan suka kwanta mashi a zuciya to lalle ilalla zai ta duniya da lahira ta yadda zai zama na zuciyar shi baya tunanin komai da komai mai nake nufi duk wani abu da ya rasa daman ya san Allah bai rubuta zai same shi ba zai samu wannan abun ba haka duk wani abu da ya samu ya san Allah ya riga ya rubuta zai samu an gano wannan da kyau ko saboda ka waɗannan suna da imani su ne rukunan imani da kadara wannan ba wai ya hana cewar shi mutum kuma yana da mashi'a ba mutum ma yana da mashi'a sai dai mashi'arsa ba irin ta Allah ta'ala ba ce mashi'ar ganin daman Allah ta'ala shine wanda yake tabbatuwa amma kai abin da ka so ba lalle ne tabbata ba haka ne Allah ta'ala yana cewa mata tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa mata tasha'un Allah ta'ala ya tabbatar muku da mashi'a illa an yasha Allahu ya tabbatar ma da kanshi mashi'a sai dai tashi ita ce babbar tashi ita ce wacce take kasancewa ita ce wanzajiya sannan muka shiga bayani da hadisai da mana yake korowa akan abin da ya shafi waɗannan al'amurra guda hudu yau za mu tashi magana kan ta ishaq bin rahawaya aka yake mana yake cewa rahimahullah wa qala ishaq bin rahawaya حدثنا بقية بن وليد قال zubaidi muhammad bin بن وليد rashid bin sa'ad. عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبي هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتفدأ الأعمال أم قد قضي القضاء أتف أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهري أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار in ba ku sha'afa ba wannan hadisi kusan ciko ne na hadisan da muka karanta jiya wa qala ishaqu bin rahawaya ishaq bin rahawaya yana cewa ishaq bin rahawaya babba ne yana daga cikin manya-manyan malamai ahalus sunna yake ce haddasana baqiyatu bin walid baqiyatu bin walid ya karantar da mu baqiyatu bin walid malamai sun yi maganganu akan shi kun gane wannan da kyau ko duk da cewa nan ya kawo da dan ana jifan shi da tadlis ka annahu mudallis sai dai nan ya kawo da shiga ta ta hadis bai an ana ba yace haddasana بقية بن وليد قال أخبرني الزبيدي بقية يتي أخبرني الزبيدي بيتي عن زبيدي با يتي عن زبيدي أي عن أنا أنكم يكو إخبار أخبار ده حدثة حدثنا ونباء أبنا أخبرنا الزبيدي أخبرني الزبيدي محمد بن وليد الراشد بن سعد yake ishaq bin hawaya yake cewa haddathana baqiyat bin walid baqiyat bin walid ya karantar da mu shi baqiyat bin walid yake cewa akhbarani az-zubaydi az-zubaydi wanda yake shine muhammad bin walid ya karantar da mu ar-rashid bin sa'ad daga malamin shi rashid dan sa'ad an abdurrahman bin abi qatada daga abdurrahman dan abu qatada an abihi daga baban shi wanda yake shine hisham bin hakim bin hizam hisham bin hakim bin hizam yake cewa annan rajulan qala ya rasulullah lalle wani bawan Allah ya ce ya ma'aikin Allah a tubda'ul a'mal shin yanzu ayyukan nan fara su ake yi a nan ne kowa zai zama ɗan aljanna kowa zai zama dan wuta dan wuta zai zama dan wuta dan aljanna ya zama dan aljanna am kada qudi alqada ko ko an riga an zartar da hukunci mun gane maganar an riga an yi hukunci faqal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi yace inna Allah lamma akhraja zuriyata adam min zahri lalle Allah ta'ala tun lokacin da ya fitar da zuriyar annabi adam daga gadon bayan annabi adam ashhadahum ala anfusihim ya kafa su a matsayin shaida ya shaida musu su da karan kansu a surat al'araf kenan ko ya ce alastu bi rabbikum qalu bala thumma afada bihim fi kaffaihi sannan sai ya kwararo da su ya zuba su a tafukan hannayensa biyu shiwa shi Allah ta'ala wannan dama cikakkiyar aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a cewar dalilai sun tabbatu akan Allah ta'ala yana da hannaye guda biyu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu faqal sai Allah ta'ala ya ce ha'ula'i lil janna waɗannan yan aljanna ne wa ha'ula'i lin nar waɗannan kuma yan wuta ne fa ahlul jannati muyassaruna li amali ahlil janna su yan aljanna za a sauwake musu su yi aiki irin na yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su wa ahlun nari muyassaruna li amali ahlin nar su yan wuta za a sauwake musu hanya su yi aiki irin na yan wuta Allah ya sauke kun ga yanzu Allah ta'ala ya a wannan hadisi ya nuna al'amarin ba sabo bane kenan an riga an yi hukunci gano wannan da kyau ko malamai suna ce mana bayani kan imani da kaddara cewar yana yana shine abin nan aji na shida daga cikin shika-shikan imani aji na farko aji na biyu aji na uku shine shi shike na shida mun gano wannan da kyau ko aka yi mana bayanin kaddara aka kawo mana ayoyin imani da kaddara innal ladzina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadun وكان أمر الله قدرا مقدورا إنا kulle شيء خلقناه بقدر da ayoyi masu tarin yawa sannan ake mana bayanin rukunin imani da ƙadara guda hudu kowane rukuni ɗaya da dalilai ya kafu ba wai zuwa aka aka kafa shi babu dalili ba kun gane wannan da kyau to kamar fa yadda kuka san kowace aƙida daga cikin aƙidan musulunci akwai waɗanda suka saba mata akwai waɗanda yake ba su yi imani da ƙaddara ba su ake kira alƙadariya ba alƙadiriya ba alƙadiriya mabiya ɗarikwar shehu abulƙadiri jelan wannan ba su ba waɗannan suna ƙarƙashin ɗariƙon sufaye ne kun fahimci wannan da kyau ko to amma wannan alƙadariya ake kiransu waɗanda suka yi inkarin ƙaddara sun dan bayyana a tun zamanin su abdullahi bin umar farkon wanda ya fara kirkira wannan shine ma'abadul juhani a ƙasar basara shine wanda ya ce al'amru unufun duk al'amarin nan da ka gani sabon abu ne duk abin da yake kasancewa a yanzu sai yanzu ne da yake kasancewa allah ya sani a ufdillah kun gane magana ko shi yasa ko ga daga cikin imani da kaddara shine me al-ilm Allah ya san abin da ya kasance da wanda zai kasance da wanda bai kasance ba da abin da yake kasancewa tun kafin ya kasance muka yi dogon bayani a jiya kun gane wannan da kyau abin da bai kasance ba Allah ya sani inda zai kasance a yaya zai kasance Allah ya sani kun gane wannan da kyau me dalili akan haka misalai ne suna da yawa zai yi a ce abin bauta guda Allah guda biyu ne a'a ɗaya kenan to Allah ta'ala ya kiyaye in ma da zai yi wudin me zai kasance Allah ya riga ya sani ya ce lauka na fi ma'alihatun illallah la fasadata babu alloli guda biyu Allah ɗaya ne to amma ce guda biyu ne inda za su kasance biyu ne to da sama da ƙasa sun lalace ba abin da ba zai kasance ba inda zai kasance ya zai kasance mai zai faru Allah ta'ala ya sani kun gano wannan munafikai da basu fita zuwa yakin tabuka ba wanda yake daman ba a yi shi ba kun gano wannan da kyau lalle ma'aikin Allah tsira da manci Allah su tabbata gari ya shirye shiri ya ji har tabuka ya jira banil misfar su fito da mu a gwabza suka firgita suka ki fitowa kwata-kwata ya jira ya jira ya jira har tsawon kwanaki goma sha takwas ko goma sha bakwai yana jiran za su zo ko ba za su zo ba ya tabbata dai ba za su zo ba sai ya dawo akan haka ya zama na mutum in yi tafiyar da bai sanyi ba zai dawo yau ko sai gobe ko sai jibi ya halatta idan ga yin kasaru amma idan yana da tabbas a wannan tafiyar da yi kwana biyar zai yi kwana shida to wannan zai cika sallah ne kun gane to amma idan babu tabbas zai ɗauki tsawon lokaci zai dawo gobe zai dawo jibi zai iya yi ya dawo yau zai iya yi dawo gobe ba shi da tabbas to wannan ko da tsawon wata guda ne zai ci gaba da kasarsa. binayi akan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa taron banu misfar rumawa kenan ya shiri ya tafi Allah ta'ala yake magana akan munafikai yake cewa walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin kariha Allahum bi asan fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idi sun fita ba su fita ba inda sun fita yakin ma me zai kasance tare da su laukara kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa kuma awdu khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum na lahum aga kasan gaman ilimin Allah ta'ala ilimi ne ba ƙaramin ilimi ba na farko dai ba ilimi ne irin naka ba wanda ke ilimin ka jahilci ya rigaye shi eh babu wani wanda iliminsa jahilci bai rigaye shi ba sai ilimin Allah ta'ala shi kadai ne wanda yake iliminsa jahilci bai rigaye shi ba akwai wani wanda zaka ce faɗa mun mutum ɗaya Allah ta'ala cewa yi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ta'ala kuma sama al-absara faida faidata la'allakum tashkurun kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa ka zalika abun nan awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nashau min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan shine ilimin Allah ta'ala ilimin shigamamman ilimi ne amman kadariya suka kore ilimin Allah ta'ala kun gane wannan da kyau ko wasu daga cikin ƙungiyoyi na shi'a su ma suke da irin wannan ra'ayin a fakaice suke da albada'a kun gano daga baya wani abu ike bayyana ga Allah ta'ala wanda yake da bai san da shi ba kun gano wannan da kyau ko musamman sukan yi amfani da wannan ne a wuraren ayoyin da suka yi bi sahabbai laqad radiyallahu anil mu'minina idh ka tahta shajara da sai ai sai daga baya kuma Allah ya canza a'ud billah suke jiban Allah ta'ala da albada'a kaga su ma sun yi suka ga ga ilimin Allah ta'ala saboda ka bayan ka san imani da kaddara ka san rukunin imani da kaddara yana da kyau ka dan san wasu daga cikin waɗanda suka saba ma wannan abin nan tunda aƙida ce dole mutum ya zama ne yana da ingantacciyar aƙida tsaftatacciyar aƙida kun gane wannan da kyau ko suka shi ma'abad aljuhani wanda ya kirkiri ya jagoranci aƙida ta alƙadariya ya bayyana da ita a garin basra take ba a ƙasa a guyu ba aka samu zarata mutum biyu suka kama hanyar madina domin ita ce maɓaɓɓaga wahayi mu wahayi ya dinga sauka tsawon shekara goma nan ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana tattarewa ya koma Madina kamar yadda mucijiya take tattarewa ta koma ramunta kun gane wannan da ke ko muta aka samu mutane guda biyu suka tafi birnin Madina suna isa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi su da Abdullahi bin Umar suna yin kitibus da abdullahi dan umar sai ɗaya daga cikin waɗannan biyu suke cewa yake cewa na yi tsamanin abokina zai bani in yi tambaya sai suka tambaya abdullahi dan umar ga abin da ya faru a basara suna kammala sai abdullahi dan umar ya ce da su ku je ku faɗa musu abdullahi bin umar bari minhum wa hum bura'u minhum abdullahi dan umar ya barranta da su su so kenan su alƙadariya su ma sun barranta da shi inda za su ciyar da abin da yake sama da ƙasa na zinare su ciyar da shi Allah ta'ala ba zai karɓa ba sai sun imani da alƙadar yanzu suna cikin musulunci kenan ko sun fice wani hadisi ne hadisin farko da imam musulmi ya kawo sai musulmi shine hadisin farko wannan da yake da wannan shine hadisi na biyu a arba'una hadis hadisin umar dan khattab إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أفر السفر ولا يعرف منا أحد saboda a cikin hadisin wa an tu'mina nan ne mahalli shahidin da imam muslim ya kawo a kitabul iman wannan zaka san aqida tana da mahimmanci sosai da sosai imam muslim da kitabul iman ya buɗe sahih muslim imamul bukhari bayan ya kawo kitabu badal wahyi sai ya biyo shi da kitabul iman ya biyo shi da kitabul ilm sannan ya rufe shi da kitabu tauhid a sahih bukhari kun gane wannan da ke ko babu wani mutum face sai kaga yayi kusan yayi magana da ake yayi maganar akida Allahumma ta zama dai mai kyau ko mara kyau amma sai yayi maganar akida ko kawaidi da mai fara eh me sunan kawaidi al qawaid al ne fa ka'idojin aqida ya bude shafin da su kun gane maganar me me alar ya fara awwal ma yajibu alal mukallafi tasiyu imanihi da me me risala ya bude ibnu abi zaid al qarawan babu ma tanfiqu bil afidatu babu ma tanfiqu bil alsinatu wa ta'taqidu wal afidatu min wajib umuri diyanat ko ba haka yake ba yawa Allahumma sai da aqida mai ahalari da aqidar ibnu abi zaid al qarawani inda suka fara na aqida ce garau dalilai na ayoyi suna sai ga sanan garo a ciki amma ɗayar to tana buƙatar sai an kaɗe mata ƙuran da sun riga sun daskare a jikinta Allah ya sauwake amma aƙida kan dole ne mutum ya zama yana da aƙida babu wani mutum da zaka ce ba shi da aƙida eh ko dai ta zama kyakkyawa ko ta zama mummuna amma aƙida kan akwai ta ya ce shi gaskiya ba shi da aƙida shi ba ya san a yi maganar aƙida ba ruwan shi da aƙida ita ma aƙida ce eh ko ba aƙida ba ce ita ma aƙida ce shi a aƙidarsa kowa ya nashi a aƙidarsa duk ɗaya ake eh da kirsa da musulmi duk ɗaya ake kenan ko ba ka ba da wanda ya zagina na aisha radiyallahu anha da wanda ya ce mata radiyallahu anha duk ɗaya suke eh ko ba haka yake ba tunda ya ce duk daya ake kowa ya nashi kowa yana da hujja hmm? aga wannan kidahumanci ne na yankan shakku an gane wannan da kyau ko saboda haka ita ma aƙida ce cewar baka da aƙida ba shi ma aƙida ne kai shiru e kai a aƙida ka kai ba ruwanka da aƙida kowa ya zaman shi to ita ma aƙida ce Allah ta'ala ya sauwake aqida ta ahlus sunna ana ce kin da alaqidatu sahiha eh shi sa yake cewa alaqidatu sahiha ingantacciyar aqida to amma da yake ka san a sahiha ake nufi shi yasa ba sai an faɗa ba ibn malik yana cewa cikin alfiya wa ma min al man'uti wa na'ati uqil yajuzu haqquhu wa fi na'ati yaqil wa ma min man'ut duk abin da yake man'ut ne da annatu da alman'ut uqil aka gane shi in dai ka gane shi ya juzu hafuhu ya halatta ka share shi in dai an gane al'aqidatu abin na'atun ce as-sahiha abin al'aqidatu man'ut ce as-sahihatu na'at ce to tunda ka gane ta halatta a share yasa ake cewa al'aqida ba ta da dan abin ba amma mutum ya ce wa shi ba ruwan shi da aqida ai ita ma aqida ce kun gane wannan da ke ko wannan kuma shi yake sawa in mutum yana karantar da irin waɗannan sai ya zama na ɗalibar shi ta je ta da ɗan shi'a sai ta zama iri shi'a ka ganta a kwararo tana muzahara haka ne ko ba ka bane ta je ta da ɗan ɗariƙa sai ya ganta a kwararo tana zagayen maulidi tun da dama tun farko bai karantar da su a ƙida ba ingantacciya saboda tun da kowa nashi ne zai ganta a kwararo tana abin nan ran da suka rabu da ɗan ɗariƙa sai ta dawo wurin ɗan shi'a kuma da tana maulidi yanzu kuma ta dawo tana muzahara Allah ta'ala ya sauwake me ya janyo wannan rashin kula da ɓangaren aƙida kuma kuna nan da muke ta karatu a tafsirin suratul araf annabawa nan duk magana aƙida suka yi akan haka suka yi fito na fito da mutanensu haka ne ko ba haka bane وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito hadisin ko daga kun karanta a cikin arba wani hadisi sosai da sosai wani abdullahi bin mas'ud an karba wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda ko daga ce radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda ma'ana kai mai addu'a kenan sai ta zama radiya fil mari fil madi Allahu ismul jalala fa'il jumla khabariya insha'iyya jumla ce kana ba da labari amma addu'a kake yi Allah ya da shi kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yana cewa allazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wa li ikhwanina na sabaquna bil iman ko kuma ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yanzu kana ba da labari ne ala babi hakenan jumlar Allah ta'ala ko yana cewa sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم سوء الله يا يدرس عبد الله بن مسعود yana cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku koyi Qur'ani a wurin su da yace khuzul Qur'an khuzul Qur'ana an arba'a ku koyi karatun Al-Qur'ani a wurin mutum hudu a cikin lissafa Abdullahi dan Mas'ud da ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya koma ga Allah ya rasu Abdullahi dan Mas'ud ya koma garin Kufa ne a yanda ya bude makaranta karanta da Alqur'ani qira'atan wa tafsiran wa fiqhan kun gano wannan da ke ku قال yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya karantar da mu wa huwa sadiqu shi go manzon Allah sallallahu shine cikakken mai gaskiya al-masduku shine cikakken wanda za a gazgata shi cikin duk abin da ya faɗa an gano wannan shine as-sadiq cikakken mai gaskiya al-masduq cikakken wanda za a gazgata shi domin yana daga cikin shika-shikan imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu fi ma akhbar gazgata shi cikin dukkan abin da ya bada labari akai yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ma ki Allah tsira da minci Allah su tabbata gare yake cewa inna ahadakum lalle dayan ku kowanne ɗaya daga cikin ku yujma'u khalquhu ana tara halitta sani fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa zai dauki tsawon kwana 40 yana maniyi kadai a mahaifa sun mai kunu alaƙatan sannan a arba'in ta biyu sai ya kasance alaƙa gudan jini misla zalik kwatankwacin arba'in ta farko an sama arba'in nau kenan biyu sun mai kunu mazuga sannan sai ya kasance gudan tsoka a arba'in ta nawa ta uku misla zalik kwatankwacin arba'in ɗin can da ta wuce thumma yab'athu Allahu ilaihi malakan sannan sai Allah ta'ala ya aikowa da wannan gudan tsoka mala'ika bi arba'i kalimatin sai ya umarci wannan mala'ika ya rubuta ma wannan jinjiri abubuwa hudu fayaktubu amalahu sai wannan mala'ika ya rubuta aikin da wannan bawan Allah zai yi tun yana ina tun yana ciki wa ajalahu da ajalinsa wacce rana zai rasu wa rizkahu da duk abin da zai samu hmm? kai uba yana biyowa ta hannunka ne kawai amma daman nashi ne kun gane wannan to me farfaganda a zo a ce wai dole sai ka kayyade iyali dole sai ka kayyade iyali kada ka yaya su wuce kaza su wuce kaza su wuce kaza an ba haka ba talauci zai kama ka alali kowa da da arzikinsa za a ga mutum yana da arziki yana da 'ya'ya yana da mata yana da na dangi ma da yawa da yake kula da su akwai dubin dubatan gwagware kuma yana ba su lift haka ne ko baka bane kun yi shiru haka ne mana mana goro shi kadai magaga yana Allah ya baku mu samu sai an tallafa mushi saboda arziki malam kowa da arzikin shi yake wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين ما كتاب مبين شنو لون المعفوف أرجع ma مكوة abin da zai samu tun a cikin an rubuta mai ajalinsa arzikin da zai samu wa shaqiyyun aw sa'id dan wuta ne ko dan aljanna tun a cikin an riga an yi magana an rubuta thumma yunfakhu fihi ruh sannan sai a busa mashi rai kun ya samu tartibin ya samu bambanci da wani ko karanta arba wani hadis kenan ko maki Allah tsira da amince Allah su tabbata gare yake cewa fa wallazi la ilaha ghairu na rantse da wanda babu abun bauta da cancanta sai shi inna ahadakum lalle ɗayanku la ya'malu bi amali a aljanna wallahi zai dinga yin aiki irin na yan aljanna idan daman an rubuta shi dan wuta hatta ma ya kunu hatta ma yanzu an samu ma fasila kenan ko ta hana hata ta yi aikinta don aiki hata shi ne ce hatta ma ya kunu ma ya kuna amma tun an samu ma sai ta kange ta daga aiki hatta ma ya kunu bayana huwa bayana illa zara har ya kasance tsakanin shi da wuta din nan bai huce kamu guda ba bai wuce kankanin lokaci ba fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan rubutun da aka yi a littafinsa tun yana mahaifa ya gabaci ya rigaye shi fa ya amalu bi amali ahalin nar sai ya dinga yin sai ya aiki irin na yan wuta sai ya mutu a kai fa ya da hula sai shi ta Allah ya sauke kun ga nan yanzu al-i'tibar bil aqiba kenan abinda ake la'akari da shi akan mai mutun ya cika shine akan mai mutun ya cika wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahalin nar kuma ɗayanku zai dinga yin aiki aiki irin na 'yan wuta idan an rubuta shi a kan cewar shi ɗan aljanna ne hatta ma ya kunu baina huwa baina illa zira har ka ga ɗan abin da ya rige tsakanin shi da wuta ɗin bai wuce ɗan taƙi kaɗan ba fa yasbiqu alaihi kitab sai ka ga rubutun da aka yi mishi ya rigaye shi ya gabace shi fa ya amalu bi amali aljanna sai ya aiki irin na 'yan aljanna fa ya sai shiga aljanna ɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun waɗannan al'amura al'amura ne da suke nuna kowa mutum ya ta kansa yanzu a nan wake da al'amnu yake da tabbas an rubuta ya cikin 'yan aljanna eh babu wake da tabbas an rubuta ya cikin 'yan wuta babu to amma wace irin gaggawa ta sa mutum yake bima wani aljanna in ba har ka ba wani aljanna ya nuna kai kana da tabbas kenan eh ko ba haka bane to wani irin gaggawa ce haka kun ga ƙarshen al'amari wallahi abin tsoro ne yasa kullum ake addu'a ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ko ba ka ake cewa ba Allah ka kyautata ƙarshen mu al'umuru bil khawatim al'amura ana la'akari da mai mutun ya cika da mai mutum ya cika doka waɗannan wannan hadisi yana cikin hadisin da ke sawa malamai suke jin tsoron Allah malamai rabbaniyun suke daɗa roƙon Allah ya tabbatar da digadigansu akan musulunci ya tabbatar da su akan tsabtatacciyar aƙida Ɗan wani lokaci kaɗan zai ga mutum ya canza kaza an ce kamar ba wani ba la ilaha illallah da wani shine kaza shine kaza amma yanzu shi ke rufe masallaci shi ke bude masallaci shi ke kaza ka ga malam mutum ya kama tarba ta daidai cikin kankanin lokaci malam sai ga mutum ya cika akan wannan haka ne ko ba haka bane ka ji ana cewa ana tafiya a cikin mota fa sai ga mutum sai ga mutum ya musulunta a cikin motar yan mintuna ba su abin da baya hatsari ya zama shi ya rasu an sha jin wannan irin al'amura din haka ne ko ba haka bane al'amura suna da ban tsoro al'amuran suna da ban tsoro sosai da sosai kada mutum ya zamana ya yi tawallin al'amuran da ba shi da tabbas a kansu ba shi da tabbas a kansu yanzu a nan akwai rubutu da aka yi a mahaifa eh mutum tun yana mahaifa kun gano wannan da kyau shi sa malamai suke cewa a taƙadir abubuwan da Allah ta'ala ya ƙaddara sun kasu kashi biyu akwai a taqdirul am allazi fil lawh akwai gamamme na gaba ɗaya wanda ya shafi kowa da komai wannan yana cikin lawh al mahfuz Allah ta'ala ya ce wa ma dabatin fil illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa kullun fi kitabin mubin kowanne abu yana cikin littafi mai ɗauke da bayanin komai haka na Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am yace ma farraquna fil kitabi min shay ba mu bar komai a cikin alkitab lawal mahfuz ba mana kowanne irin abu da ka sani bayanin shi dalla dalla yana cikin lawal mahfuz nan kamar da malaman tafsiri suka ambata in ka ce ma farraquna fil kitabi min shay kana nufin qur'ani ne to lalle akwai tambayoyin da ba za ka iya amsa su ba kun gane wannan idan aka tambaye ka buɗe ƙur'ani adadin mutanen duniya gaba ɗaya nawa ne a yanzu nan masu numfashi buɗe ƙur'ani lalubo mana wurin eh amma alahil mafuffa yana can bayyane filla-filla a ciki adadin waɗanda suke numfashi a yanzu nan da adadin waɗanda yake alfijir mai zuwa ba zai fito sana da rai ba duk bayanan su yana na alawil mahfuz kaga ne yake dauke da bayanin komai kenan kun gane wannan da ke ko to kaga akwai taqdirul al'am gaman me da aka yi wannan yana cikin lauhul mahfuz kar ga manta hata qur'ani daga cikin lauhul mahfuz yake Allah ta'ala yana cewa wani laqur'anun karim fi kitabin maknun shi qur'anun karim din fi kitabin maknun shi kitabin maknun din la yamassuhu illa al mun gane wannan ko akwai kuma a takadirar khas keɓantacce shi a takadirar khas shi kuma ya kasu kashi uku akwai kashi na farko a takadirar sanawi wanda Allah ta'ala yake yin shekara-shekara eh wanda Allah ta'ala yake yi shekara-shekara a daren lailatul qadari yake bayyana ma mala'iku yake shaida musu ga abin da za ga abin da za ga abin da zai wakana Allah ta'ala yana cewa hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin fiha a cikin wannan daren yufraqu ake bayyana yufra kullu amrin hakim ake bayanin kowanne irin abu cike da hukunci cike da hikima kun gano wannan da kyau ko a wannan daren lailatul qadari ake danka shi ga mala'iku wanda suke kula da wannan sai ka ga mutum yana cikin waɗanda shekara ba za ta dawo suna na raye ba amma an ɗaura auren shi har ma ya hayayyafa haka da ku ba ka bane ai ya ba an daura aure na an daura ashe ajalin numfashinsa ba zai sake dawowa zuwa ma wanda lalkadirin ba domin da aka yi budget din adadin lalkadirin da ya wuce da aka yi budget din adadin waɗanda za su mutu a wannan shekarar mutum sunan shi mana ciki ai ga akwai hikima da Allah ta'ala ya boye mana mutuwa ai mutum ya ji sunan shi a ciki ai da tuni ya rame lokaci bai bi ko <laughs> da tuni ya yi mutuwa sai Allah ya sauke to ga akwai takadiru sanawi na shekara shekara akwai a takadirul umuri wanda ake wa mutum tsawon rayuwarsa wanda in shafe shi shi shi kadai ne irin wanne eh yawwa barakallahu fik ne wannan wanda yake muke gaba bayani shi na hadisa abdullahi dan umar wannan ya shafi kowane ɗaya daga cikinmu shi karan kai shi wanda ya abun da zai yi a rayuwar shi baki ɗaya Allah ta'ala ya rubuta su gashi nawa kenan biyu akwai a yau yaumi abinda Allah ta'ala ya kaddara yake a kowace rana kowace rana Allah ta'ala ya ce kulla yaumin huwa fi sha'an nawa kenan uku kenan da Allah ta'ala ya ce yam Allahu ma ya sha'u wa fabbit wa indahu ilmul kitab ko umul kitab kace ilmul kitab ya gani Allah ta'ala ya ce yam Allahu ma ya sha Allah yana share abin da ya ga dama a yana da almashi'a kenan wa yufbit ko wa yufabbit kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama to me yake sharewa yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab aya tana da fassarori masu tarin yawa daga ciki dai suka ce yamhu Allah ma yasha a cikin alqur'ani Allah ta'ala yana share wannan ayar da waccan ayar ma nasakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin min aw mithlaha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kun gano wannan da ke ko kada aka fara nasu filman sokhi min adadin wa adkhulu fi ayatin laysa tanhasul akwai da ce ta ba wasu malamai suka ce a yamhu Allah ma ya sha'u Allah yana share abin da ya ga dama na rubutun da ke hannun mala'iku eh amma wanda ke lawil mafuf ba a'a sai sai ce wa indahu ummul kitab fasara ta nawa kenan ta biyu kenan a wasu darussan kuma za mu dora da izinin Allah ta'ala وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدخل الملك على النطفة على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم وعن حذيفة بن أسيد حديث لك حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم yana isar da hadisin zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ma'ana hadisi ne yana zama da shi marfu'i wa ma udifa lin nabiyyi marfu' yake cewa ya da hulul malaku alan nutfati mala'ika yana shiga wurin wannan ɗigon maniyi ɗin da ke mahaifa ba da matastakarrufin rahim bayan ta tabbatu a mahaifa ta yana mala'ika yake shiga kaga duk waɗannan al'amura ne na alghaibiyat naka shine ka sallama kawai kai imani allazina yu'minuna bil ghaibi bil alce aljinsiya alistaghraqiya kun gano wannan da ke ko babu wani abu naka da zaka iya yi a ciki kawai iya naka ka sallama kada ka rudu da cewar ai likita yana cewa wani abu yana gane cewar wai mace ne ko namiji an mun yi karatu a daurar ta gabata na wannan littafi din kun gane maganar da Allah ta'ala yake cewa abin nan Allah abin nan yake cewa wanda wa ilmu sa wani zurga ya ya lamma fil arham Allah ta'ala ya san abin da ke mahaifa to ai likita ma yana cewa mace ne ko namiji wannan kuma a abin da ke mahaifa wani ai bai kai ɗaya bisa ɗari ba Allah ta'ala cewa yi Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta arham wa ma ta wa kullu shayin inda bi miqdar Allahu alamu ma ta hamilu kullu unsa Allah ya san dukkan abin da kowace mace take dauke da shi duk abin da kowace mace bai ce unsa ya ce ya shafi mace ta kuda da mace ta cinnaka da mace ta kurgunguma da mace ta me ta me ta zuma da ta waye saboda kan mace ta mutum nauce a cikin halittar Allah eh mutum a cikin halittar Allah bai kai ɗaya bisa ɗari ba tun da halittar Allah ba guda ɗari ba ne balle ka ce mutum ɗaya ne a cikin ɗari kun gano nan da ke ku sai ya ce Allah ya halau mata mai kullu unsa ya san duk abin da suke ɗauke da shi ka gane wannan da ke ko kai baka ce wai sai bayan juna biyu ne a tun kafin juna biyun shi ya san wannan mahaifar adadin ƴaƴa nawa za ta haifa eh shi kuma likita ba kuma sau nawa yana cewa namiji ne ma haifi mace haka ne kuma gaba ne sau nawa yana cewa mace ne haifi namiji sau nawa balle to in ya faɗa ya ce to likita kenan me zai samu a rayuwar duniya kuma shi ma sai a rubuta a fayil ɗin ɗan wuta ne ko ɗan aljanna <laughs> mala'ika yana shiga ba da matas taƙarrufin rahimi bi arba'in au hamsin wa arba'in a laila da kimanin kwanaki arba'in ko kwanaki arba'in da biyar faya kul sai mala'ikan ya ce ya rab ya allah mahalicin kowa da komai a shaƙayyun au shin wannan ɗan wuta ne ko ɗan aljanna eh fayuktaban sai waɗannan abubuwa guda biyun a rubuta in ɗan wuta ne a rubuta ɗan aljanna ne kuma a rubuta fa yaqul sai mala'ikan ya sake cewa ya rab ya Allah a zakarun au unsa mace ne ko namiji eh wata rana ka tambayi likita bayan da kake shakku ka tana da juna biyu tana da shi ko ba ta da shi kaga ƙasa da wata ɗaya kenan haka ne ko baka bane da ake zuwa asibiti domin awo wai a tabbatar ma da akwai cikin ko babu shi ne babban abin da ake yi ko ka tambaye shi ka ce da shi zakarin ne ko unsa zai ce ka dawo bayan lokaci kaza eh iya abin da zai iya ganowa shine ya gano tana dauke da juna biyu amma ka tambaye shi a lokacin kasa da wata daya sati daya da samun juna biyun ka tambaye shi ka ce a zakarin a unsa kun gane maganar ba abin da zai yi a ai ka san ba wuce ce yi likita bokan turai ka san boka dan dabara ne kama cewa zai bayan lokaci kaza ku dawo ku je wuri kaza sati biyu ku je wuri kaza ku awo bayan sati biyu ku je wuri ku sati nawa kenan sati biyu bayan sati biyu nawa kenan wata ɗaya kenan haka zai dabar bai bai kwakwalwarka waɗannan kwanakin su zai ƙara maka sai ce ku dawo bayan Allah ta'ala ya halitta ya sa an busa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya ce ku dawo sannan na'urar ta za ta hangu ka gani al'amur wadih mala fayaktuban sai a rubuta mana gaga hatta mala'ika shi ma a wannan lokacin bai sani ba hatta mala'ika wanda ke kula da mahaifa a lokacin bai sani ba mace ne ko namiji abin da ke cikin mahaifar wannan ka san ilimin Allah ta'ala gamamman ilimi ne tsoro an gana mai ilimi roƙi Allah ta'ala shine al'alim roƙe shi da sunayen shi kyawawa wa qur rabbi zidni ilman ka gane ko kar ka je ka ka bata makanka lokaci kana shan wasu hatimi kana shan hatimi wa maganin karatu ko ka sha sai ka sha ba ga wani da ya bada maganin karatun ba sai ce ba a photostat a masallacin juma'a ne ba zan faɗi masallacin juma'a ba amma kuma kun san ba na sunna ba ne da ya gama ya foto sai ya bada kasan da maganin karatu ake cewa sai ce to a yanzu hata matsala faduwa a jarabawa mata waye da karatun boko da english da maths da physics duk in kashe za ka yi amma ba a photocopy sai dai kowa ya je sai don gaga an kaso naira ashirin ka je gaba to kabi naira uku uku kama za ka buɗe naka business santa ɗin <laughs> duk ɓata lokaci ne malam maganin karatu ko ka sha sai ka yi Allah ta'ala ya cika malam Jafar yake cewa da suke karatu a tsangaya akwai waɗanda yake sun bankara kahu wanda ake kira alaran man tsuntsaye in ya tashi daga wannan bishiya kafin ya koma wacin wai ya soke Qur'ani alhuda huda ake cewa ƙarya ne fa sai wai maganin karatu ne a kama shi a yanka a yi waye a tattara jinin a waye a sha a sha ya ce ko bara ba su wuce ba duk da an gama shan maganin karatun an gama komai ko bara ba su wuce ba a hanyar su ta zuwa ina bakara ko ta bara bai wuce ba to yana zai je ya ajiye allan ya tafi kuma ya shiga gari ya shiga ganti a gani saboda haka wai karka zai gana bata ma kanka lokaci kawai wurin karatu roƙi allah ta'ala ya buɗe kwakwalwarka Allah ya fahimtar da kai karatu kun gane wannan da kyau ko Allah ya fahimtar da kai wannan shine kawai amma a ce maka ga wani maganin karatu ya ba ya koya maka karatun mana Allah ya sauke amalahu wa asarahu ya amalahu ya rubuta aikin wannan bawan Allah wa asarahu da gurbinsa da duk abin da zai bari a baya da inda zai taka da komai da komai wa da ajalinsa wa rizqahu da arzikinsa thumma tatu suhuf sannan sai anan na waɗannan takaddu din fala yuzadu fiha wala yunqas ba za a kara ba ba za a rage ba rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rawaito shi an kun lura wani hadisi kamar ciko ne ga hadisin da ya gabata na abdullahi dan mas'ud wa fi sahih muslim an aisha radhiyallahu anha qalat du'iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin min al-ansar فقلت طوبى له أصفور من أصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وعن عائشة وفي صحيح مسلم يا ذو أسكين صحيح مسلم ingantaccen littafi na al'imam muslim wanda yake shine littafi na biyu bayan bukhari hadisi muslim shi kadai shine hadisi mai daraja ta nawa eh mai daraja ta nawa kace me eh kace me mai daraja ta biyu wane ne mai daraja ta farko wane ne mai daraja ta biyu to shi kuma wanda bukhari da musulun suka rawaito mai daraja ta nan wanda wanda bukhari da musulun suka rawaito suke tarayya a rawaito shine mai daraja ta farko kun gane ko sai mai daraja ta biyu shine wanda bukhari kadai ya rawaito sai mai daraja ta uku wanda imam muslim ya rawaito amma cewa nan fa cewa fi sahih muslim a sahih muslim ba wai ya nuna imam muslim shi kadai ya rawaito ba dan bai ce in fara da bihi muslim ba hadisi yana cikin sahih muslim nana na aisha radiyallahu anha babba yar babba kenan mai auren babba babba yar babba mai auren babba ita babba ce yar babba ce domin yar sayin na abubakar ce take auren babban babba sallallahu alaihi wasallama babu irinsa ba a yi kamarsa ba kuma ba za a yi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ita ce wacce afakun masu kirkirar ƙarya suka kirkiri ƙarya suka jingina mata Allah ta'ala ya shiru ya kyali ba wai su ba ku a gwada ku za ku tsoma baki ko ba za ku tsoma ba kun gane wannan da kyau ko sai bayan lokaci Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu tarin yawa yace ce innan lazina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da ƙirƙirarriyar ƙaryan nan wasu tawaga ne daga cikinku la ta sabu sharrun lakum la balwa khairun lakum likulli mir'in minhum maktasaba min al kowanne mutum ɗaya daga cikinsu yana da kasanshi mai girma na zunubi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda ya ɗauki nauyin abin lahu azabun azim yana da azaba mai girman gaske Allah ta'ala ya dinga zubu ayoyi ya dinga zubu ayoyi yana wanke na Aisha radiyallahu anha yana wanke ta yana wanke ta yana wanke ta har ya ce abin nan al-khabisatu lil-khabisina wal-khabithuna lil-khabisat wa tayyibatu tayyibina wa tayyibuna tayyibat mimma yaqulun Allah ta'ala ya wanke ta fil saboda duk wanda ya zargina na aisha radiyallahu anha da zina to kasantin tirin zindiki ne kafiri ne wannan karkai shakku saboda me saboda ya ta ayoyin alkur'ani na suratul nur an gane wannan da ke ko na na aisha kenan radiyallahu anha amma wani munafiki ya ce ba zai sama kan yashi indo ba kasan zindiki ne wai ba zai sama eshi indo ba indo yar garbati a billah kun gane maganar eh wai indo ita ce na aisha yar garbati yar abubakar siddiq kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai la ilaha illallah subhanallahi alazim kai Allah ta'ala ya sauwaki a'udhu billahi minash shaitanir rajim la ilaha illallah la ilaha illallah kai mala akwai azzaliman mutane wanda yake kafirci kare yake a zuciyarsu kafirci ne kare a zuciyarsu wanda izargi gidan annabta gida na annabta yi mai irin wannan magana gida wanda yake babu su a duniya baki daya babu kamar shi a lahira idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa kala ta ce duiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin an kira ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare zuwa jana'izar wani yaro min ansar daga cikin mutanen madina yaron yake faƙultu sai na ce tuba lahu usfurun min asafir janna tuba lahu aljanna ta tabbata a gare shi kuma aljanna ta tabbata a gare shi lahu usfuru min asafir aljanna yana da wani tsuntsu na musamman daga cikin tsuntsayen aljanna in jiwa take ce mawa wannan sabiyin da ya rasu lam ya amal su a bai taba aikata mummunan aiki ba shiwa shi wannan yaron walam yudrikuhu mummunan aiki ma bai riske shi ba dan karamin yaro ne bai balaga ba faqal sai ma'aikin Allah ya ce awa ghairu zalika ya Aisha ya Aisha akwai wata maganar banda wannan cire wannan maganar kawo wata ta cire wannan maganar ta kawo wata domin shishigi ne a cikin mai al'amarin Allah ta'ala domin ka san sahabbai ba ma'asumai bane kun gano wannan da ke ko yakan yi laifi Allah ta'ala yana cewa a idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ma ya'lamun sahabbai ba sa israri tabbata akan zunubi nan da nashe su dawo wanda ita ce aqida ahlus sunna kun gane dan babu al-ma'asumi sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ka ce wani ma'asumi ne ka bashi riga ta me ta manzanci kun gane wannan da ke ko sai ma Allah ya ce a wa ghair zalik yana ma wata magana kika faɗa ba wannan ba ki sani fa inna Allah khalaqal jannati ahla Allah ya halitta muta ya halitta ma aljanna yan aljannata Allah ya halitta ma ya halitta ma aljanna yan aljanna khalaqahum laha ya halice su dan aljanna wa hum fi aslabi abaihim su suna cikin tsatsan tsatsan iyayensu wa khalaqa nari ahlan kuma ya halitta ma wuta yan wuta khalaqahum laha ya halice su ne domin wuta su yan wuta ne wa hum fi aslabi abaihim su suna can cikin cikin iyayensu cikin iyayensu tsatsan iyayensu kun gane maganar na na aisha ta faɗi wannan magana ga jinjiri ana salim ya kwabe ta eh ya kwabe ta ina ga wani ya nuna wani kato ya ce ya bashi aljanna wai ku ce ba za a yi magana ba wai a yi shiru wai a ƙi shi ce wai yana da hujja in ma yana da hujja hujjatun dahidha narkakkiyar hujja ce ba tabbatacciya ba ce shishigi ne Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi shay'in bi qadarin hatta al hadisi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya yadda da su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su shi yace kullu kowanne abu da ka gani kowanne abu bi kadarin yana gudana ne gwargwadon yadda Allah ya kaddara shi hatta al'ajaz hatta gajiyawa da zaka ji hatta kasala da zaka ji kai sai da Allah ya kaddara maka ita ba ka ga wani lokacin kazar kazar kake yi ba eh wal kais da nishadi da dabara da wayau duk suna karkashin kaddara da Allah ta'ala ya kaddara maka mana babu wani abu da za ka yi hata zaman da ka yi irin wannan irin wannan zaman da ka yi da irin kallon da ka yi da motsa hular da ka yi da susar da ka yi duk ka ne gwargwado da Allah ta'ala ya kaddara maka ai da su baka ba eh sai yanzu da Allah ta'ala ya kaddara za ka irin wannan lokaci sannan kai وعن قتادة da ta radiyallahu anhu fi في قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها رواه عبد الرزاق وابن جرير وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل وعن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي qatada ibnu da'ama as-sadusi yana cikin manya-manyan almajiran abdullahi dan abbas fi qaulillahi fi qaulihi ta'ala yana ruwaito mana fassarar fadin Allah ta'ala da yace tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sassauka war ruhu da kuma mala'ika jibrilu wani shi suke kira al-itinab zikiru khas ba'da am a fannin balagha fiha a cikinta ita min ita dalilin kadari Allah ta'ala yake cewa mala'iku suna sassauka hadda mala'ika jibrilu bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu suna sauka ne min kulli amrin da kowane umarni da Allah ta'ala ya basu kun ga shine muke magana kenan ɗazu ko cewar akwai al'amuru sanawi a takadiru sanawi bajet da Allah ta'ala yake a shekara-shekara wanda yake sanar da mala'iku shi ƙasa da yake cewa ya fiha Allah ta'ala yana hukuntawa a cikin wannan dare ma ya kunu fi sana duk abin da zai kasance a wannan shekarar ila misiliha har zuwa wata shekara kun gane maganar wannan asar na ƙata da ibnu da'ama a sadusi rawahu abdulrazak abdulrazzaq sahibu tasanif ya rawaito shi wa ibn jarir da ibn jarir at-tabari shaykhul mufassirin imamul mufassirin wa qad ma'ana zalik an ruwaito kwatankwaciyar irin wannan ma'anar ta cewar Allah ta'ala yana hukunci yana zartawa a wannan daren abinda zai kasance cikin shekara an ruwaito an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas wal hasan da hasan al-basri wa abi abdurrahman as-sulami da abu abdurrahman as-sulami وسعيد بن جبير da سعيد بن جبير wa ده da duk kaga shi sa ake magana bangaren tafsiri ko cewar tafsirin ke zama yana da isnadi maganganun sahabbai da tabi'ai da zaka fassara aya wannan ya nuna mana cewar a shekara a daren lailatul qadri akwai abin da Allah ta'ala yake hukuntawa har zuwa wata shekara mun gano wannan da kyau ko wannan shi zai nusar da ke wasu al'amura ka sani zafin nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu kada saboda tsabagen nema ka tafi harka ba addininka saboda tsabagen nema ba ka ware makanka lokacin da za ka fahimci addininka ba karfe goma da karfe bakwai da rabi ake buɗe kasuwa kana gindin gate tun karfe goma kana can tun karfe bakwai kana can arfe shida ake rufe kasuwa sai ya zama na mai gadi yana cewa a fita dai a fita dai ka gane karfe shida kafin kiran magariba minti nawa ne ka yi kiran magariba an yi sallar magariba da kai na ga sallar magariba ina laifi ga je kai karatun da zai cire za ka cire makan ga jahilci ka je ka zauna ana tafiye da kai bayan sallar isha an yi sallar isha da ka ci abinci a gida maimakon ka kwanta ka tafi wurin mai shayi kaji kuna tafira sai zama na gaba ɗin mutum ba shi da lokacin da zai karanci addini shi ba neman addini ya taho ba ya fito nema ne ka fahimci wani kaji yana nema ka fito nema na fito saboda ka anan babu harka addini Allah ta'ala ya sauwaki wannan kuma ba shi zai nuna kuma mutum ya zauna dambar ba cewar Allah ya kaddara komai saboda haka shi yana zaune arzikin zai zo mashi ai magana da hadisin jiya ai malufa kullun muyassaru liman khuliqa lahu kowa ya je ya aiki Allah zai sauwake wa kowa abin da zai samu wa ni ibn abbas radiyallahu anhu ma qal inna mimma aga na ku yake na ku bawo mimma ko eh inna mimma khalaqa Allahu lawhan mahfuzan na ku akwai mimma sai dai a can a kasa ya fada amma ya sa lamba a wajen inna Allah a ƙasa sai rubuta mai shi kenan inna mimma khalaqa Allahu lawhan mahfuzan min durratin bayda daffatahu min yaqutatin hamra qalamuhu nur wa kitabuhu nur عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق وابن منذر والطبراني والحاكم وعن ابن عباس an garba hadisi daga abdullahi dan abbas wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam imi addu'a ya ce allahumma faqihu fi din wa alimu ta'wil ya allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi fassarar alkur'ani mai girma ai maganin karatu kenan eh ai shi kenan kawai ka yi addu'a iyayenka sai maka addu'a shi ne malamin ka ima addu'a ya ce Allah ya sa ka gane Allah ya fahimtar da kai amma malamin kuma sai ya ɗauki addu'ar kama wata kayan gabas ce shi ba zai iya wa ɗalibin shaka ba sai an ba da wani abu wai kullum ba da wani abu shi ke kawo albarka shi kadai ne ke kawo albarka karatu kun gane maganar ko shi kadai ke kawo albarka karatu sai zama na an yi guluwi kawai ya zama shi kawai za a bayar ko ba karatun kawai shi kenan aiwa shehi hidima shi kenan kawai mutum ya rabauta sai ya zama tintirin jahili ne bai san komai ba kun gano wannan ta wannan hannun kenan ta ɗaya hannun kuma su kuma ba za su yi wa malaman su hidima ba kun yi ɗariya. eh eh ai da ma ga karatun yake shi kuma kwata-kwata ba zai wa malamin shi ba ya ɗauki malamin shi ma abokin shi ne kaga suna shan hannu suna tafawa malamin ya dauko kaya yana malami yana rike da kaya yana ɗauke da kaya ɗalibi yana bin sana ta bira la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi la ilaha illallah khairul umuri awsatuha kenan ko nan ma tsancan sun yi guluwi nan kuma kada ifrati wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan yawa sai a zama tsaka tsakiya kenan la faridun wala bikir awanun بين ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه قال يتي إن مما خلق الله لوحا محفوظا inna mimma khalaqa Allah lalle akwai daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta daga ciki akwai lauhan mahfuzan allo wanda ke kiyaye da komai ya halice shi ne min durratin bayda daga durra farar durra ya ce dirra ina masu sai da gwalagwalai hmm? malama ma mai ce dirra zaki bai zo ba akwai larabci ne an san larabcin ne shi ya kutufa shi fa shi marjani ba duk ba larabci ba ne amma kuke cewa wannan lu'ulu'i ne wannan marjani ne ya kurdu minhum lu'ulu'u wal marjan Allah ta'ala ya halice shi da durratun bayda fara durra daffatahu abin nan gefansa guda biyu min ya kutati ma'ana kamar marfinsa kenan guda biyu min ya kutatin an yi shi ne da ya kutu hamra wacce take ja ya kake ganin ja a cikin fari ga ja ga fari kasan launi zai fita sosai da sosai hu nur Allah ta'ala yake cewa alƙalamin haske ne wa kitabuhu nur littafin haske ne araduhu ma bayanar sama'i wal ard faɗinsa faɗinsa mai bakwai ne da ƙasai bakwai domin asama sama ismul jinsi ne al'ard faɗinsa wannan lahul mafus din faɗinsa faɗinsa mai bakwai ne da kasai bakwai yan fihi kulla yomin a kowace rana Allah ta'ala yana kallon wannan littafi din sau nawa salasa mi'atin wa na nazara kallo 360 na lillahi wa inna ilaihi raji'un fa fi kulli nazara a kowanne kallo ɗaya da yayi Shi na nazaratal marra kenan ko ba fa'ala ce ya khuluqu a kowace kallo ɗaya da yana halitta wa yarzuqu yana azurtawa wa yuhyi yana rayarwa wa yumit yana kashewa zai ga wani wala kamar kibta da bismillah kwanan sun kari haka ne ko ba ba bane kana zaune kawai wani kwasoma guda na zuwa sai ya gaya maka wani hamshakin ciniki da za ka tsaya kana kai wannan fa daga ina ka gane wannan da ke ku sai ga kana ta zazzaga abokananka a kasuwa kai dai ka a sake amma baka gaya musu cewar eh sai ga karfe hudu ka fara tattara kaya lafiya kowa ce a ah, wallahi kana da wasu ayyuka ne a gida malam wayu meet yana kashewa wayu is yana ɗaukakawa wayu zil yana ƙasƙantarwa ko ba ka yake ba cikin kankanin lokaci cikin kankanin kasa da sakon ɗaya sai ga ce tsohon shugaban kasa haka yake ko ba ka yake ba kasa da sakon kasa da sakon goma yanayin yin signing din nan ya mika wani ga ce former president shi kenan kawai an kammala ko ba ka yake ba duk waɗannan dakarun da suke ba shi kariya sun da wurin wannan kuma yu'iz wa yuzil wa yaf'alu ma yasha yana aikata duk abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala wannan maganar fadhalika qawluhu wannan shine kulla yawmin huwa fi sha'an a kowace rana huwa shi Allah ta'ala din nan sha'an yana cikin amsa addu'a kamar yadda malamai suka fasa yana cikin sha'ani ne a kowace rana shi ne kaga wannan shi ne a taqdiril yawmi kun gane wannan da kyau ko da muka ambata dan su a taqdiril yawmi a kowace rana Allah ta'ala yana kallon wannan lawal mahfuz sau nawa eh ka ci me sau 360 a kowace rana a kowanne kallo ɗaya yana ɗaga wani ya ƙasa da wani ya kashe wani irayar da wani subhanahu wa ta'ala yayi kaza yayi kaza yayi yana aikata duk abin da ya ga dama wannan hadisi wannan asar rawawa abdurrazzaq abdulrazak ya roito shi wa munzir da ibn munzir wa tabarani da al-imam tabarani wal hakim da hakim abu abdullah an-nisaburi da izinin Allah ta'ala a darasinmu na gobe sai mu kammala bayanin imam ibn qayyim akan wannan maganganu sai mu shiga bab zikirul mala'ika alaihimus salam wal imanu bihim subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yake cewa a hadisin dazu da muka karanta cewar abdullahi bin hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala yana Allah ta'ala yana aiko mala'ika zuwa ga jinjiri da ke cikin mahaifiyarsa a rubuta mashi abin da ake rubuta mashi sannan kuma a jiya mun karanta cewar Allah ta'ala ya halicci komai ya kaddara komai kafin ya halicci mai bakwai da kasai bakwai da kimanin shekaru dubu hamsin ai babu cin karo tsakaninsu wancan kaddarawa ne su ne suke gudana wannan wani bangare ne akan wancan hisa muka kasa kaddara wa biyu muka ce akwai a takadirul am gaman miya ka gane ko akwai a takadirul khas wannan takadirul khas din yana bin a takdir al'amni